تواجه مشكلات كبيرة فيما يتعلق بتربية الأولاد وما شابها من تقصير وتفريط فنتج عن ذلك انحراف شديد في الشباب والشابات وأقوق الوالدين وقطع الأرحام وازدياد معدل الإجرام من سرقة ونهب وأعمال شغب وقتل وتعاطي المخدرات وغير ذلك من الفساد العريض والتساؤل الذي يطرح نفسه دائما من المسؤول عن هذا كله أهو البيت أم المدرسة أم المجتمع أم المناهج التعليمية أم السلطة السياسية أو أن المسؤول عن هذا كل هؤلاء الإجابة عن ذلك أن جميع هذه المؤسسات لها دور في فساد الحياة التربوية وفي فساد مجتمعاتنا وهذا الفساد ناتج عن الابتعاد عن منهج الإسلام في تربية الأولاد وعدم قيام هذه المؤسسات على فهم المسؤوليات المنوطة بها في مجال التربية والتعليم ثم سعيها الحثيث نحو تبني المناهج الغربية في الحياة اليومية فنتج عن ذلك هذا الفساد العريض الذي نشاهده يتفاقم كل يوم ونرى آثاره في كل مكان وفي كل مشهد من قتل ابن لأبويه أو أحدهما ومن قتل أخ لأخيه أو زميله من نهب وسرقة تقوم على عصابة الشباب تقوم بها عصابة الشباب من مداهمة منازل وسرقتها وإيذاء أهلها وغير ذلك من الأمور التي تحدث في مجتمعاتنا بشكل يومي ومتكرر عباد الله لا نشك أن هذا الأمر الذي يحدث لن يتحسن إلا بعودتنا إلى تعاليم ديننا الحنيف والأخذ بأصول التربية التي جاء بها القرآن الكريم وفسلها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم متمثلة في سنته وفي سيرته صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الخطبة سوف نذكر طرفا من هذه الأصول أصول للتربية لألها تنفع, لألها تنفع سامعها وتنير السبيل عباد الله إن القرآن كله في عملية التربية كل القرآن الكريم تربية للفرد والمجتمع في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقد أعطى الأولاد عناية واهتماما بالغا ومن الأصول التي نبه إليها القرآن الكريم أولا الدعاء بالذرية الطيبة قال إبراهيم عليه السلام في دعواته لربه رب هب لي من الصالحين وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وفي أدعية عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فإبراهيم عليه السلام لم يدع بمجرد الولد مع يأسه وإنما دعا أن يوهب ولدا أن يوهب ولدا صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته فاستجاب الله دعاءه وجعل في ذريته النبوة والكتاب وزكرياء أيضا إنما دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة أي ذرية طاهرة الأخلاق طيبة الآداب لتكتمل النعمة النعمة الدينية والدنيوية فاستجاب الله دعاءه وحباه يحيى الذي جعله زكاة جعله حنانا وزكاة وتقيا وبرا بوالديه ولم يكن, جب ولم يكن جبارا عسيا وكذلك المؤمنون عباد الله عباد الرحمن إنما دعوا ربهم عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم ذرية تعمل بطاعة الله وتعبد الله وحده لا شريك له فتقر به, به أعينهم في الدنيا والآخرة ثانيا دعاء الوالدين للطفل مذ كان حملا كما قالت أم مريم عليها السلام رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع إنك إنك سميع الدعاء وهي تسأل الله عز وجل أن يكون ما في بطنها محررا وخالصا لعبادة الله عز وجل وخدمة بيت المقدس وهكذا ينبغي أن يكون دعاء الوالدين الأب والأم أن يكون لما في حمل الأم أن يكون إنسانا صالحا ينفع به الأمة ينفع الله به الأمة في حياتها الدينية والدنيوية ولهذا هذا الدعاء أثر كبير في صلاح في صلاح المولود بإذن الله تعالى ثالثا الدعاء للمولود بعد ولادته وهذا نجده أيضا في قصة أم مريم لما ولدت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فاستجاب الله دعاها فينبغي أن يكون الدعاء للمولود بعد ولادته بالبركة والصلاح وليس في هذا دعاء مخصوص وردت به السنة بل يدعو بكل ما تيسر له من دعاء صالح رابعا التربية على العقيدة الصحيحة كما في قصة يعقوب مع أبنائه حين حضره الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وفي وسايا لقمان الحكيم وسايا لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وجاء في الترمذي ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهكذا فلتكن التربية تربية للأولاد تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة خامسا تربيتهم على ترسيخ صلتهم بالله عن طريق الصلاة وسائر الأعمال الصالحات قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وقال لقمان الحكيم لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ومما قاله عيسى عليه السلام وهو في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع ويضربوهن ويضربوهم عليها لعشر كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وغيره سادسا تربيتهم على مراقبة الله عز وجل في جميع أحوالهم كما في وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير سابعا تربيتهم على بر الوالدين كما في قوله تعالى في سياق وصايا لقمان الحكيم لابنه ووسينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثامنا تربيتهم على التواضع وحسن الأخلاق مع الآخرين كما في وصايا لقمان الحكيم لابنه ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka fita farkin sa har zuwa tashin alkiyama dan wana musulmi kamar yadda muka sani a yau muna fuskantar matsaloli da dama matsaloli masu girman gaske yana daga cikin manya-manyan matsalolin da al'ummar mu yau take fuskanta matsalar tarbiyya tarbiyyar yara tarbiyar matasa mazansu da matansu wanda muke ganin gazawarmu da kasawarmu wanda wannan ya haifar da lalacewa da taɓarɓarewar tarbiya a cikin samari da 'yan mata da ainihin saba wa iyaye da bijire masu da datse da yanke zumunta da karuwar laifuffuka na sata da ƙwace da ayyuka na tashe-tashen hankula da kashe-kashe da barna da take mai yawa kullum tana faruwa to amma har kullum tambayar da muke wa junanmu wane ne yake da alhakin faruwar wannan tabarbarewa da koma baya ta tarbiya shin tarbiyar ta fara lalacewa tun daga gida ne koko a makarantu ne ake samun matsalar koko al'umma ce ita kanta da ake rayuwa a cikinta ita ke ɗauke da matsalar koko a'a manhajoji na karantarwa a makarantunmu suke dauke da matsala da gazawa ko kuwa a shugabanninmu ne na siyasa babu shakka ansar da take daidai game da wannan tambayoyi ita ce duka waɗannan rukunai suna da alhaki wajen koma bayan tabarbarewar don koma bayan tarbiyya da ta babu shakka wannan tabarbarewa da lalacewar tarbiyya da muke gani ta samu asali daga yadda muka nisanta daga tsarin Allah subhanahu Ta'ala, tsarin tarbiyya ta musulunci kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da ita da yadda ainihin waɗannan rukunai suka kasa tsayawa su fahimci irin nauyaye-nauyayen da yake kansu a ɓangaren tarbiyya da karantarwa sannan da yadda muke ganin kowane rukuni yana gaggawa wajen yadda zai kwaikwayo wani abu daga turawan yamma da kokarin dabbaka shi a cikin rayuwarsu ta yau da gobe babu shakka wannan shi ya haifar da wannan gagarumar barna da lalacewa da tabarbarewar tarbiyya da muke kuka da ita wanda a kullun ganinsa muke dai tana hauhawa tana karuwa tana kara fantsama tana shiga ko ina da ina a kullum sai ka tashi da labarin ko wani yaro ya kashe iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayensa ko ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa ko ya kashe abokinsa ko mata ta kashe mijinta ko ka ji labarin sata da fashi da faɗe da ainihin satar mutane da kai hare-hare gidajen mutane da fa'aukawa cikin gidajen mutane a musu sata ko a kwashe wasu abu na dukiyoyinsu da abubuwa irin waɗannan na tashin hankali da kullum muke ji suna faruwa yau da gobe sai labarinsu ake ko'ina babu shakka wannan al'amari da muke ciki da wannan tabarbarewa da koma baya da muke gani ta fuskar tarbiyya ba fa za mu taɓa samun daidaiton al'amari ba sai mun koma zuwa ga koyarwar addinin musulunci sai mun yi riko da irin tarbiyyar da addinin musulunci ya zo da ita wanda alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sirarsa suka yi bayanin ta dalla dalla a cikin wannan hudu ba tamu za mu dan yi tsokaci akan kaɗan daga cikin hanyoyin da musulunci ya gina tarbiyya ta yara tun kafin ma a haife su tun daga wajen neman aure yadda musulunci ya kwadaitar akan a auri mace ta gari fa alaika bi zati ka auri mace ta gari haka musulunci ya kwadaitar da nuna cewa almar'atu salihah ita ce jin dadin duniya a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah aka nuna maka cewa kada ka damu da wani kyale ko dukiya ko wani asali matukar dai babu tarbiya a cikinsa da zama na tarbiya ta addini ita ce farko abin dubawa ba don komai ba don a samu a gina gida wanda yake cike da tsoron Allah yake cike da kyakkyawar tarbiya to abu da na farko Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa duk mutumin da zai roki zurriya zai roki 'ya'ya to ya roki zurriya wacce ke tsayyaba zurriya wacce ke saliha wacce take mai wadda biyu ba kawai ka rika roƙon Allah baka ƴaƴa ba baka san irin waɗanda za a baka ba ka roƙi zurriya tayyiba haka alqur'ani ya koyar da mu annabi ibrahim alaihi salam cikin addu'o'insa yake cewa rabbi habli min salihin ya Allah ka bani ƴaƴa na gani. haka nan annabi zakariya shi ma lokacin da ya dade yana jiran haihuwa bai samu ba ya tashi addu'a cewa ya rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zurriya wacce take tayyiba haka nan addu'ar bayan Allah bayan Allah mai rahama da Allah ya bamu labarin su wa ibadur rahman cikin addu'o'in su suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka bamu daga daga matanmu da 'ya'yanmu ka bamu zurriya da za ta faranta mana rai ka ba mu zurriyar da za ta sa mana farin ciki ka sanya mu zama koyi ga masu tsoron Allah to wannan shine abin annabi Ibrahim yayi haka nan shine abin annabi Ishaq abin annabi Zakariya yayi Allah kuma ya karba addu'a su ba su roki kawai a ba su ƴaƴa ba duk da cewa sun tewa suna suna jiran 'ya'ya. amma in suka tashi addu'a suna roƙon Allah ya ba su zuriya tayyiba Allah ya ci addu'ar annabi Ibrahim ya ba shi ƴaƴa na kwarai ya sanya An annabta da littattafai a cikin zurriyarsa haka nan zakariya shi ma Allah subhanahu wata'ala ya bashi zurriya tsayyaba Allah ya bashi yahya wanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi da tausayi ya yabe shi da tsarkaka da tsoron Allah da biyayya ga iyayensa bai zama mai taurin kai mai kangara ba haka nan bayan Allah na kwarai su ma suka kasance abinda suke roƙo kenan Allah ya ba su ƴaƴa waɗanda suke masu biyar Allah masu bautar Allah shi kadai wanda za su yi farin ciki da su duniya da lahira abu na biyu iyaye su yi wa ‘ya'yansu da aka haifa addu'a bayan haihuwarsu a su yi musu addu'a tun kama tun suna ciki tun suna ciki tun samun cikin a addu'a Allah subhanahu ta’ala ya ba mu wannan ɗa ya zanto ɗa na kwarai kuma Allah ya ba shi kariya haka nan mahaifiyar Maryam lokacin da ta ɗauki cikin maryam take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran taqabbal minni innaka antas innaka sami'ud du'a tace ya ubangiji na sanya wannan abin da yake cikin na ya zanto yantacce yantacce domin bautar ka kai kadai domin hidima ga baitul maqdis Allah ka karbe shi daga wajena tana yi masa addu'a tana yi wa abin da take dauke da shi a ciki addu'a Allah ya karbe shi hannu biyu to haka nan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar ta ya ba ta wannan abin da yake cikin ta ya zanto Maryam kuma Allah ya sanya ta zamo ta gari kuma har aka samu Annabi Isa alayhi salam ta ta dalilin ta wannan yana nuna tasirin addu'a tun ana dauke da yaro a ciki mahaifiyarsa ta rika addu'a ba kawai ta rika addu'a Allah ya sauke ta lafiya ba ta rika addu'a Allah ya sanya abin da za ta haifa ya zanto mai albarka namiji ko mace abu na uku bayan an haifi yaro shi ma yi masa addu'a a riƙa yi mata addu'a haka nan muka ga irin wannan karantarwa a kissar maryam ko mahaifiyar maryam alaihi salam lokacin da ta haihu take cewa rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim tace ya ubangiji gashi na haife ta ya mace Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa tace da namiji ba daidai yake da da mace ba amma na sanya mata suna maryam kuma ina neman ka tsare ta da ita da zurriyarta daga shaidan wanda yake la'antacce to haka nan ake so a rika yi wa yaro addu'a lokacin da ya haife shi a yi masa addu'a Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya ya zama yaro na gari ya zanto mai amfani ga al'ummarsa wannan ita ce wannan shine abin da yake da kyau ga yaron da aka haifa kuma a sani babu wata addu'a kayyadajjiya wadda ta zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ita za a yi dukkan kalmomi waɗanda suke kunshe da addu'a mai kyau mutum yana iya amfani da su abu na hudu a tarbiyyanci yaro lokacin da ya fara rayuwa akan aƙida ingantacciya a koya masa kyakkyawar aƙida a nuna masa Allah subhanahu wata'ala a nuna masa muhimmancin addininsa ya tashi yana sane da muhimmancin riko da addini da kyautata alaka da Allah subhanahu wataala da bin Allah subhanahu wataala ya san aqida wacce take ingantacciya Allah yana ba mu labarin Annabi Yaqub lokacin da mutuwa ta zo masa ya tara 'ya'yansa ya ce me za ku bautawa a bayana suka ce za mu bautawa abin bautarka kuma abin bautar iyayenka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq shi ne abin bauta ɗaya kuma gare shi za mu yi kauya to haka ake so uba ko uwa ko wani babban yaya ya zanto yana dora yaro akan aƙida ana nuna masa cewa din Allah subhanahu wata'ala shine farko sannan a nuna masa kadai ta Allah cikin bauta da gujewa duk wani abin da yake shirka ne ga Allah Allah yake gaya mana labarin Luqman Luqmanul Hakim da Allah yace ya bashi hikima cikin wa'azin da yake wa ɗansa ya ce ya ɗana la tushrik billah kada ka kuskura kai shirka da Allah wannan ita ce farkon nasiha da wasiya da ya waɗansa la shirk billah kada kai shirka da Allah domin shirka zalunci ne mai girma hadisi ya tabbata cikin jami'ut tirmidhi da musnad imam ahmad hadisin abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawansa yace da shi ya gulamu ya kai yaro li u'allimuka kalimati zan sanar da kai wasu kalmomi zan koya maka wasu kalmomi ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka kiyaye Allah shi ne kiyaye dokokinsa kiyaye hukunce hukuncensa in ka tsare hukunce hukuncen Allah kai ma Allah zai tsare ka zai tsare maka rayuwarka zai tsare maka lafiyarka ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah zaka same shi a gaban ka lokacin da kake neman taimakon sa zaka same shi وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله in za ka roƙa ka roƙi Allah wa idan sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako nemi taimako wajen Allah ya ce da shi ka sani da duka al'umma duka al'umma za su haɗu akan su amfanar da kai da wani abu yace ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka ce da kuma za su tattaru gaba daya akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya rubuta maka ya ce an ɗauki alƙalma kuma takardu sun bushe komai ubangiji ya riga ya rubuta shi arwayar arwayar imamu ahmad a cikin musnad yake cewa wa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma aqta'aka lam yakun li yusiba wa anna as-sabra ma'a wa anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraj karba ma'a al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra yace ka sani duk abin da ya kuskure maka to ba zai same ka ba duk kuma abin da ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba kuma ka sani cewa nasara tana tare da haƙuri yayin damuwa tana tare da damuwa haka nan tare da kowane tsanani akwai sauƙi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tusa masa wannan koyarwa ta aƙida ingantacciya haka ya kamata yaro ya taso sannan kuma abu na biyar a ƙara ƙarfafa sa da ubangiji ta hanyar sa shi da sallah a lokacinta a cikin a cikin jami'i da sauran ayyuka na ƙwarai da gujewa ayyuka marasa kyau Allah yana cewa amur ahlaka bis salati sabr alaiha ka umarci iyalanka da sallah ka umarce su da sallah kuma ka haƙurƙurtar da kanka a kanta hakanan Allah ya bada labarin annabi Isma'il alaihi salam cewa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah ya kasance yana umartar iyalansa da sallah yana umartar su da zakka haka nan Allah subhanahu wataala yake gaya mana Luqman lokacin da yake wa ɗansa nasiha yake cewa ya bunayya aqimis salah ya dana ka rika tsayar da sallah sannan kuma ka yi umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna umartarsa da ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna wannan yana nuna shi a karan ya zama mai aikata kyakkyawan abu ya zama mai gujewa mummuna domin ba za ka zama mai umarni da kyakkyawan abu ko hanawa ba face kai ka fara sifantuwa da wannan sifa sannan kuma a ciki akwai kunsa batun ya nemi sanin menene kyakkyawa menene mummuna wanda wannan ta hanyar ilimi ake koyarsa saboda ka da ce ka zama mai umarni da kyakkyawan aiki yana nuna masa cewa ya je ya yi karatu ya san menene kyawawan ayyuka sannan ka zama mai hani ga mummuna yana nuna masa ka san waɗanne ne waɗanne abubuwa ne na domin ka guje su sannan ce wasu bira alama a sabar ka yi haƙuri akan abin da ya same ka lalle wannan yana daga cikin manyan al'amura haka nan daga abin da annabi isa lokacin yana cikin zanin goyo tsumman goyo a lokacin yake cewa wa ausani bis salati waz zakat Allah ya mun wasiya da in kula da sallah in kula da zakka ma dun hayya matukar ina da rai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin musnad imam ahmad da wani hadisin amr bin shuaib an abihi al jaddihi abdullah ibn amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma annabi yake yake cewa ku umarci 'ya'yanku da sallah lokacin da suka kai shekara bakwai sannan suka kai shekara goma ku ke su akan ta wannan yana nuna girman sha'anin sallah saboda sallah tarbiyyar yaro akan sallah yana taimakawa wajen ka bashi kariya daga fadawa cikin munanan abubuwa Allah yana cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar dukkan irin abinda mutum zai rika yi na alfasha da munkari inda zai rikici sallah akan lokacinta da haƙoƙinta cikin jama'a to babu shakka wannan za ta yi tasiri wajen raba shi da mummunan halinsa an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani yana sata annabi ya ce yana sallah ta ce eh yana sallah annabi ya ce sallarsa za ta hana shi sata ne saboda ka sallah tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen gyara tarbiyyar yaro sannan abu na shida domin tarbiyyance su akan sa Allah a zuciya su rika sanin cewa Allah yana ganin su yana sanar da dukkan abin da suke yi kuma zai musu hisabi a kansa ranar gobe kiyama mu dasa musu wannan akidar a zukatansu ta yi ta yi karfi ta kafu a cikin zuciyarsu Lokumanu ya cikin wasiyyar da yawa ɗansa ya ce ya bunai ya kai ka ɗana ka sani idan aiki kyakkyawa ko mummuna ya kasance gwargwadon kwatankwacin kwayar komayya sannan ya zama cikin wani babban dutse ko a cikin sammai ko a cikin ƙasa ya'ti bihi Allah Allah sai ya zo da shi sai ya zo da shi domin sakamako ga mai wannan aiki ko mai kyau ko mara kyau lalle Allah mai tausasawa ne kuma masani saboda haka mu samu yara jin wannan da zamana Allah suke muke haranto musu ba kawai mu rika tsoratar da su dodo ba da zamana dodo yake tsoro a'a da rika tsoron cewa akwai Allah Allah kuma zai kama shi akan duk abin da ya ba mai kyau ko mara kyau ya samu wannan tarbiyya abu na bakwai yi musu tarbiyya akan biyayya ga iyayensu na musu mahimmancin iyaye da yin biyayya ga iyaye a cikin jerin gwanan ayoyin da Allah subhanahu wataala ya labarta mana kissar Luqmanul ɗansa a ciki Allah subhanahu wataala ya shigo da batun wasiya ga iyaye bayan an yi maganar kada kai shirka da Allah sai kuma aka ce wa wasaina insani insana walidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahn min yi wa mutum wasiya da iyayensa da biyayya ga iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni bisa rauni wa fisaluhu fi ya yayin shi kuma a cikin shekaru biyu an iskuri li wa liwalidayka ka gode min ka gode wa iyayenka ilayyal masir ba kuma zuwa gare ni take wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm in suka yi kokarin sa saka kai shirka da ni akan abin da baka da ilimi akan sa fala tuṭi'u to kada kai musu biyayya amma kuma alaƙar kyautatawarka gare su ta ci gaba kada wannan ta sa ka yanke alaƙar kyautata musu ko da kuwa su ba musulmi ne suna kiran ka zuwa ga addinin su wanda ba mai kyau ba ko suna kiran ka zuwa ga sabon Allah wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kai kyakkyawan zama da su a nan duniya wattabi sabila man anaba ilayhi ka bi hanyar wanda ya da al'amari na zuwa gare shi da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala sannan Allah ya ce ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun makomar ku duka zuwa gare ni ne kuma zan ba ku labarin abin da kuke aikatawa saboda ka nuna wa yaro muhimmanci biyayya ga iyaye kada uwa ta rika bata uba a gaban 'ya'yanta ko uba ya rika bata uwarsu a gaban 'ya'yansu wannan babu shakka koya wa yaro ne bijirewa waɗannan iyaye da Allah subhanahu wa ta'ala ce a girmama su abu na takwas a musu tarbiya bisa zanto masu kaskantar da kai duk irin gidan da suka fito sun fito gidan sarakuna ne ko gidan masu mulki ko sun fito gidan attajirai masu kuɗi ko sun fito gidan malamai ko sun fito gidan wasu manya masu asali a nuna musu kaskantar da kai kada a dinga nuna musu wulakanta mutane ta zanto masu kaskantar da kai masu girmama jama'a haka nan ubangiji ya ba mu labari a cikin wasiyar da lukman ya wadansa ce wala ta sa'ir hatta karin nas kada ka rika dauke wa mutane ka fuskar ka to kaga mutane amma ka share su kai ka bar baka gan su ba kila suna maka magana baka ansawa ko kana ansawa ciki ciki wala tamshi bil ardi maraha kada ka rika tafiya kana takama a bayan kasa kana tafiya ta jiji da kai ta masu girman kai inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin mukhtalin fakhur Allah baya san duk wani mai jiji da kai duk wani mai fariya ubangiji baya san sa Allah ce waqsid fi mashyika ka tsai ka tafiyar tafiyarka wato ka ka yi tafiya tsakatsaki ba kana gudu ba da sauri sosai ba kuma kana tafiya da kakai da kakai ba kai tafiya wacce ke tsakatsaki waqsid min sautika in kana magana da mutane ka yi kasa kasa da muryarka kada ka dinga hargowa da hayaniya a cikin jama'a inda an kara al'aswati da sautin hamir mafi munin sauti shine sautin jakuna to haka za mu ga alkur'ani yana ɗauke da irin wannan da dama waɗannan kaɗan ne daga cikin hanyoyi da alkur'ani ya ɗora musulmi a kaci amma a yau za mu ga cewa da iyaye da makarantu da ma society wato mahalli da al'umma da ake rayuwa a cikinta da yawa sun jahilci wannan ba a ɗauke su da muhimmanci ba ba abin da ake so a koya wa yaro sai dai ya yi boko ya yi turanci ya zama wani abu ya samu aiki ko ya samu mutane. yara ba a sa musu za a dasa musu kyakkyawar aƙida a zuciya ba a sa musu tsoron Allah ba a tuna musu cewa zaman duniya zama ne na gusulin lahir a duniyar kawai ake tarbiyyar yaro a kansa in aka je makaranta za a tashi yara kowa ana tambayar sa me kake so ka zama to ansar da ake so a ji yaro yana faɗa ko ya zai zama injiniya ko zai zama likita ko zai zama pilot ko zai zama wani abu dai ko wani babban ɗan siyasa ko babban attajiri wato kawai abin da ake dasa masa tun a yarinta yana dan naziri ko yana dan firamare abin da ake nuna masa cewa wannan fafutuka da yake yi shine dan ya samu wani abu na duniya ba tarbiyyar zuciya ake ba shi ba ba a ce ba wanda zaka ji ya ce ina so in zama mutumin kirki da al'umma za ta yi alfahari da ni ko da al'umma za ta more ni sai dai ya fito wata sana'a da zai samu kuɗi sauraka akan wannan zai taso ya girma kawai abin da yake sa kuɗi kuɗi kuɗi ya zai samu kuɗi babu shakka wannan rayuwa ta madda wanda mun ɗauko ta ne daga mutanen yamma ita ta rusa mana tarbiya ya zama na malamai a makarantu ba malamai bane waɗanda suke jin cewa mas'uliyar su shine tarbiyar yaya dora su akan hanya na kwarai su zama mutane na kwarai a'a malami yana ɗaukar kansa kawai sana'a ce yake abin da ya shigo da shi kawai sana'a sace ta kawo shi yayi a biya shi su ma waɗannan da suka tura su suna ganin wannan wani ma'aikaci ne kawai yake yin aiki domin su suna kuma biyansa babu wani girmamawa babu daukan wato juna da muhimmanci kawai yana ganin biyan sa yake kamar yadda zaka dau motar ka kaje ka kai wa bakaniki a gareji haka kake ganin ka dau dan ka kai shi makaranta saboda haka zaka samu a koyaushe babu kyakkyawar alaka tsakanin iyayen yara da malaman makaranta da su masu makarantar rigingimu ake a kullum su waɗannan suna ganin biyan kuɗi muke su kuma waɗannan suna ganin cewa mu ma muna iya wannan alaka wacce za ta nuna cewa wannan wannan wuri ma'assasa ce kamar yadda masallaci yake tsakanin mamu da liman ɗinsa akwai girmamawa to haka makarantu ya kamata su kasance amma ba haka suke ba an cire tarbiyyar musulunci daga ciki an cire alƙurani da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da sirar sahabbai yaro har ya taso ya girma ya gama firamare ya gama sakandare ya je jami'a ya digiri na ɗaya na biyu na uku in ka tambaye shi nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba in ka tambaye shi su waye al ar rashiduna guda hudu bai san su ba amma ya san sunayen yan bol ya san sunayen manya manyan yan fina-finai na sinima na duniya ya san sunayen wasu manya manyan masu kuɗi da suka shahara a duniya ya da sunayen su ya san abin da suke ci da wanda ba sa son su ci ya san ina suke zuwa yawo kullum ka tambaye shi zai gaya maka inda wani ma yake yanzu babu shakka wannan koma baya ce kuma wannan shi ya ja halin da muke ciki saboda ka tarbiya abu ne wanda yake da girman gaske kuma wanda ake ɗauko shi daga tushe ba a shayar da bishiya ta sama ta ƙasa ake shayar da ita saboda haka daga tushe ake ɗauko abin tun daga gida sannan makaranta sannan sauran al'umma society amma idan ya zanto al'umma ta yi watsi da hanyar tarbiya to kuma duk abin da zai faru zai kuka da kanta kada ta zargi kowa ba za ta lumo ne wa lumo an kusa ku haka shi dan zai ce kan ku zarge ni ku zargi kanku Allah ya ce cewa inna ma hiya a'malukum أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه saboda haka mu sani cewa tarbiya wani abu ne da ya rataya a wuyan kowa ba ga wani baban da wani dukkan wani wanda yake cikin wani al'umma akwai wani kaso ko wata rawa da zai taka wajen tabbatar da tarbiya da inganta ta idan ba haɗa hannu da karfe ba an haɗa hannu da hannu karfe da karfe to ba za a iya cimma wato galaba akan abin da ake fama da shi ba a kwanan nan wani abu ya faru a jihar Mina a jihar Niger speaker ya taimaka ya taimaka dan yi wa wasu marayu dan mata aure amma an ji ministan harkokin mata ta kasa ta ce za ta kai shi ƙara saboda zai yi wa yara auren dole wannan minista ba musulma ba ce ba yar arewa ce ma yar arewa ce ba musulma ba ce ba wacce take daga jinsin hausa fulani ba da ta san al'adar mu da addini ba kuma ɗauke ta an ba ta wannan matsayi ba dan ta irin wannan aikin ba wannan aikin aka sata sa ta bata hana yi wa yara aure bata jajanta wa iyayensu ba lokacin da aka ce masu mazajensu a katsina da zamfara da ita kanta Niger State din da Kaduna ba bata jajjanta musu ba ta kai wa iyayen da aka kashe musu mazajen ba ƴaƴan da aka kashe musu iyayen su ta kai musu taimako da tallafi ba ta kai musu abinci ba bata yi musu jaje ba amma tana cewa kada a kuskura a taimaka wajen auren 'ya'yansu. su wace irin al'umma ce muke ciki ko kowane irin shugabanci ne na shugabanni muke gani ba mu shakka wannan katsalandan ne cikin abin da bai shafe ta ba kuma wajibi ne shugabanni musamman ba na musulmanmu da suke cikin wannan system su taka ba irin masu irin wannan katsalan nan ba za mu taɓa yarda da abin da zai ci karo da aƙidar mu ba ya ci karo da tarbiyyar mu da aƙidar yaran nan iyayen su suke neman a taimaka musu wajen su yi wa ƴaƴan su yaran da ake barin suna yawo suna gararan ba suna tallace tallace ana iskanci da su ba su taɓa magana akan wannan ba ba su taɓa cewa za su ɗauko wani wata hanya ta su ga an daina ɗora wa yara talla suna fita ana lalata da su ba amma kuma yaran da suka isa aure suka samu mazajen auren iyayensu sun rasu za a taimaka musu a lokacin kuma wai wacce ce ta fito ta ce ba za a yi musu ba kuma ba za a taimaka ba kuma wanda zai taimaka za su kai shi kara a nan kasar a cikin al'ummar musu babu shakka irin wannan idan haka za a tafi da abin babu shakka ba za a ji daɗi ba ba zai yiwu ba kuma ba zai yiwu ba muna kira da shi wannan mai kokari ya ci gaba da kokarinsa wannan barazana kar ta tsorata shi ba za mu zama a lalace ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wato law takfuruna kama kafaru takununa sawa'a so suke ku kafirce ku mutunce ku zama daya akwai lokacin da aka zo da wasu dokoki a nan majalisar ɗinkin duniya wanda za su nazarta wa ƙasashen musulmi yin wasu abubuwa na sakin ragamar maza mata da yara su je su abin da suke so a halatta zina a halatta luwaɗi a halatta duk komai a lokacin jakadan kasar wato wakilin kasar malaysia ya tashi ya ce kunga mu ba haka tarbiyyar mu take ba ba haka muke ba kowa ka gani a cikin mu ya san baban shi ya san baban shi ko anan sai dai a ga kama kawai a iya ganewa wannan baban sani ba amma akwai ta baba za ka ba za ku lalace ba kuma ku lalata mana al'umma saboda haka wannan ba za su taɓa yiwuwa ba muna kira ga kuma da shugabanni su tsawatarwa da wannan mata kuma su nuna mata ba wannan aikin aka sata ba kar ta sake yin tsalandan da sa baki a cikin harkar musulmi da abin da za su yi na taimakawa juna su wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnati ce ta fito ta taimaka ma waɗannan marayu da suka rasa iyayensu kada za su samu rayuwa ta aure rayuwa ta kulawa amma ba su ce za su hana ba ko ba zuwa ku daunoyin karatun su ba musamman suna karatu ba su karatu ba sani ba amma kuma tana barazana cewa ba za a taimaka mun a taimaka mu rayu a bisa ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara mana halayen mu ubangiji ya dauke mana abin da yake damu yake damun mu duk wasu fitintunu da suka karfin mu Allah ya mana ya mana maganin su Allah subhanahu wataala ya mana ya iya mana abin da ya karfin mu ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasar mu da sauran kasashen musulmi yan uwan mu Falastinawa da ake nuna musu ta'addanci a kasar Falastinu Allah subhanahu wataala ya kawo musu agaji Allah ya ba su ya ba su nasara Allah ya karya abokan gaban su Allah subhanahu wataala ya sanya nutsuwa a cikin zukatan su Allah ya maida su cikin gidajen su lafiya ubangiji ya yi musu damuwar da take cikin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا